ɗauki minti ɗaya mu ji wannan kasida insha Allah amin mu ya bude baki yau ne farko da za mu fara wannan mai topic mai suna gidan sufaye tasawuf shi sa introduction za mu yi da shek insha Allah to amma mu ji wannan salati ga Muhammadu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu. Duk lokacin da dai salatin ga annabi sai na ji sanyi. Annabi, annabi, ya kai annabi, annabi, Mustafa nabi, sarka ya cike take dutsen jama mai tabuwa gabar ta ba Allahu yayi ma mai sayidina Usman Abubakar Ali da Umar Gunji annabi annabi ya annabi annabi Mustafa nabi ya To jama'a da ke sauraron mu mun dawo alhamdulillahi jama'a muna tare da shak imam abu eh, junaidu abubakar bauchi da ke kan wannan layi jama'a da za mu zo muku da topic saboda abin da ya sa wannan topic eh, shak junaidu ya rika wannan topic saboda jama'a da yawa ana yawan zargin 'yan tijjaniya kan wasu ababa kuma shahararmu nan da kuke gani sun kai matsayin yau su faɗi kuma duniya su ji akwai ababen da ke faruwa shi kaga ana zargin 'yan tijjaniya shi kaga ana cewa 'yan tijjaniya ya ku maganganun ku shi a cewa ku kaɗe ke fahimta to shayi zai kawo mana introduction kuma gaskiya ne za mu ji a haka wai ya ku 'yan tijjaniya kaɗai shi a ce wai maganganun ku kaɗe ke fahimta sa'annan akwai wasu ababa kana gani bai danganta ga tijjaniya ba bai danganta ga sufi ba Shak Junaidu Abubakar Bauchi zai fahimtar da mu yau duniya ya kamata mu ji mu gane. Shin duk duk duk wanda ke bin tarika tarika ɗan tijaniya ne ko domin an ce tarika shi kowa na nuna hannu ga tijaniya duk in an ce eh, tarika ana nufin ɗan tijaniya ne na farko kenan sa'an nan na biyu kuma duk in an ce ɗan tijaniya ko kuma an ce ɗan tarika ko kuma an ce ɗan tijaniya sufi ne duk ɗan tijaniya sufi ne ko dai za a iya samu sufi da baya bin tarika saboda a nan mun samu karatun da aka yi da kuma har muka samu wasu farki suna nufin cewa kamar su sufaye ne kuma a nan wa'annan kasan a ba 'yan tarika ba ne ba 'yan tijja ba 'yan tarika ma ba ne gaba ɗaya shi yasa jama'a mun zo muku da topic mai suna gidan sufaye bi ma'ana tasawuf za mu ji ababa da yawa akwai maganganun sufaye da yawa da za mu ɗauko mun tabbatar mu zai babbasa muna amma shi an bi mu a hankali sa'annan akwai wasu zantutuka da yawa da kake ganin wasu sun yi fassara da ba haka ba shi kaga ana nunin ɗarika da wani hannu bima na hannun hagu to amma insha Allah irin wa'annan karatuttuka za mu ɗauko muna haska wa mutane ga wanda fa jama'a ku duba wannan fa ba sufi ba ne amma ku duba irin fassarar da ya yi wa littafin sufaye insha Allah za mu ta ɗauko irin wa'annan karatuttuka muna kawowa shehi na nuna mana a'a daidai kanda fassararsa take insha Allah amma shi an bi mu a hankali yau muka fara da daddare wannan karatu zai ta zuwa muna kowane ranar asabar amma karfe hudu Karatu in ya jima kakakakakar awa daya shai zai tafasa muna minti arba'in minti ashirin mu yi tambaya kai da baka samu kai tambaya ba ka sake dawowa sabon sati yasa jama'a za mu takaita a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak alaikum <laughs> salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, sarki zaki ina maka fatan alkhairi muna amsa ba shek auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah alfatihi الخاتم الناصر alhadi الى الصراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد السلام عليكم alaikum ɗan uwa wanda suke bibiyan mu a daidai wannan lokaci a faɗin sassan duniya ga baki ɗaya. Da farko ina godiya ma Allah ta'ala kuma ina godiya ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma muna godiya wa magabata salaful umma kuma muna roƙon Allah Allah Ubangiji ya ba mu ikon karantar da mutane gaskiya da fahimtar da su gaskiya karkashin kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun magabata da farko wannan wato shiri na musamman da aka masa suna da wato gidan sufanci ko gidan sufaye shiri ne wanda yake da matukar amfani wanda yana da matukan tsada yana da daraja wanda a cikin ɓangarori na ilimantarwa da wa'azantarwa shi kan ma ya shige a kira shi wato wa'azi zalla ko faɗakarwa zalla shi jama'a mu hakuri ina ganin network gun uh, Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi ku yi hakuri ah, akwai ɗan matsala kaɗan ku yi hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri network gun Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi

wannan kaɗan kamin shak ya dawo mu yi hakuri minti ɗaya jama'a da ke sauraron mu mu yi hakuri mu ƙara hakuri minti ɗaya shak zai dawo falamshi ala na sabiyata لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن عز لقياه فنقدا مدائما لا إله إلا الله لا إله إلا الله على سنة الهادي على خير ما لا إله إلا الله To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a network shek ya sake dawowa to bismillah shek kamar yadda nake shimfiɗa mana bayani insha Allah eh, shi shek ya hakuri da ka fara bayani zan ka duka ba wanda ya fito da ka fara mana ya hakuri shek to kamar yadda assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh wa alaika salam rahmatullahi ta'ala za su yi hakuri sabila da a yau kawai introduction dami Ana za mu faɗi irin abubuwan da za mu ɗauka a cikin ɓangaren karatun da za mu fara tun daga karatu ne da karatu ne da zai zo mana siriyali hakan nan. Zai na zuwa mana weekly sati sati insha Allah da ranar Asaba. Wannan wani takaitaccen shimfaɗa ne zan yi akan shi karatu akan sufanci. Kuma kamar yadda na faɗa mana shi sufanci a cikin ilimomi ilimi ne da yake da tsada ilimi ne da yake da girma ilimi ne da shi ne ainihin lubbun lubbi wadda ake nema cikin ilimi ma'ana lokacin da manomi ya shuka masara ko ya shuka dawa ba yana bukatan ciyawa ba ne amma lokacin da ya shuka dawa abinda zai fara gani abinda zai fara gani zai fara samun ciyawa ne daga baya ciyawan nan ta zama kara daga baya bayan ta yi karan nan ta fitar da wasu abubuwa tutuwa da sauransu amma daga ƙarshe me manomi yake nema ainihin abin da yake nema a jikin wato abin da ya noma shine tsaba to shi ilimin sufanci shine tsaba cikin ilimomin addinin musulunci shine hmm. ainihin gol a cikin duwar wasu ilimi ga baki ɗayansu shi yasa ba kowa da kowa bane zaka gan shi ya zama sufi dan kaga mutum bai fahimci ilimin sufanci ba labair ba abun mamaki ba ne saboda ba dole ba ne mutum sai ya je zuwa ga wannan mataki din amma wani mataki ne cikin addinin musulunci kamar yadda malamai suke karanta mana a cikin hadisin sayyidina jibrilu alaihi salam da ya tambayi manzon Allah akbirni anil islam akbirni anil iman akbirni anil ihsan to shi tasawuf ya fito ne a mataki na wato al-ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka al-islam ne gadon bayan addinin musulunci koko ne gangan jiki na addinin musulunci shari'a al-iman ne ɗariƙa ma'ana shine zuciya zuciya na addinin musulunci al shi ne haƙiƙa shi ne ruhi na addinin musulunci kamar yadda muka sani kuma wato wannan maratibuddin as-salasa kwaya uku su ne suke ɗauke da dukkanin matakai na tafiya zuwa ga Allah ta'ala dukkanin annabawa akan abin da suke da'awa kenan annabawa suna da awa ne akan shari'an nan shari'a lakum min dini ma wasu bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah ya shar'anta muku addini wani addini addinin da aka yi wasiya ma Nuhu addinin da aka yi wasiya da shi Ibrahim addinin da aka yi wasiya ma annabi Musa da annabi Isa addinin da aka yi wahayinsa ma annabi Muhammad kuma aka ce an aqimu ku tsayar da addinin wala ta fihi kada ku rarraba a ciki to wannan addini shine mai ɗauke da waɗannan abu guda uku al-islamu da al'imanu da al'ihsan a cikin al'ihsanu ne aka samu tasawuf ilimin tasawuf ko ba a tasawuful islami hmm. har yanzu a tasawuful islami yana da ɓangarori guda biyu yana da ɓangare na suluki yana da ɓangare na nazariya idan aka ce ɓangare na suluki shine bangare da ya shafi aiki sairi akan tafiya na ɗariƙa akwai wani babban shehi daga cikin jagorori wanda Allah ya yi wasiya ya yi umarni ya ce wata bi sabila man ba ilayya ka bi tafarkin wanda suka mayar da al'amarinsu zuwa gare ni kaga Allah ya nuna ka nemi wani jagora salihi ka lizimce shi ya zama maka murshidi ko ko Allah tun daga cikin suratu fatihatil kitabi Allah yana nuna wa akwai wasu jama'a fa wanda waɗannan jama'an su ne suke kai mutum zuwa ga Allah ba wai hanyar Allah kawai da ka zo ne ka ɗala hanyar ba a'a wasu mutane za ka bi sai su ɗaura ka akan hanyar Allah din Allah ya ce mana ihdinas siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim ka shirya da mu hanya ce hanyar wanda ka musu ni'ima minan nabi'ina, من النبيين والصديقين والشهداء salihina. wa hasuna ula'ika rafiqan zalika al-fadlu min Allah waɗannan wanda aka jera annabawa siddiƙai salihai da sauransu su suke kama mutum su kai shi zuwa ga Allah bayan manzon Allah ya yi wafati suwa ya bar mana ya bar mana sahabbansa bayan sahabbai sun yi wafati sun bar mana tabi'ai daga baya abu ya dawo hannun malamai malamai kuma su ne magada annabawa to malaman nan su da su kama hannunka su sada ka da manzan Allah sallallahu alaihi sallam. Manzan Allah ya ce innamal ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne to akwai tasawuf wanda yana nufin nazari wato suluki suluki shine ka zo gurin wani shehi a kamar yadda Maulana Shehu Ibrahim Iyas yake faɗi cikin ruhul adabi yana cewa a ka zaɓi shehi murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan ka zaɓi wato shehi wanda ke malami wanda ke nagarcacce wanda ke da sifan kaza yake da sifan kaza to shi tasawuf da yake nufin suluki shine ka samu wani babban shehi kamar shek Tijani ya ce ga wuridan da zaka na yi domin ka bi ta tafarkinsa wannan shine eh. tasawuf suluki sannan akwai tasawuf nazariya nazariya ba yana nufin suluki ne ka ɗauki wani calbi kana wudidi kana abin nan ba shi ba ne nazariya yana nufin ilimin sufancin matsayinsa na kansa ilimi ne mai zaman kansa kamar yadda da a ce akwai ilimin ulumul qur'an akwai ilimin fiqhu akwai ilimin usulul fiqhi akwai ilimin hadisi akwai ilimin mustalahu ahli al-asr akwai ilimin kaza akwai wani ilimi mai zaman kansa sunansa at-tasawwuful islami wanda yana da tarihi mai tsawo to amma duka karatuttukanmu zai biyo wajen waɗannan ɓangarorin ma'ana karatunmu zai yi duba akan at-tasawwuf suluki ko ko at-tasawwuf bi manzurihi suluki da kuma a tasawwuf bi manzurihi an-nazari tasawwuf da mahangansa na nazariya da tasawwuf da mahangansa na suluki da abin da ya zama wanto ainihin tasawwuf ne za mu fara misali mu ɗauki duk da wannan abu ne wanda social ne kowa ya sani mafhumun tasawuf abin da ake nufi da tasawuf wannan abu ne wanda ta'arifi na da yawa kullum malamai suna faɗa mana a'a wasu su ce an ciro ne daga suf abin da ake nufi da suf shine wato wato fata na wato fata irin na na raƙumi haka wanda irin mai kaushi hakan nan wasu suka ce daga wannan ne suf ko gashi hakan nan na na, na raƙumi haka gashin bayansa ko gashin bayan rago haka da sauransu suf kenan a gurin wasu wasu suka ce a'a suf daga safa abu ya goge ya goge ya zamo ya yi garau ya yi haske kamar ruwa a saka masa kemikal ya yi haske ya dawo garau da a ce safin yana tace kaman sama ta yi garau babu hadiri babu gajimare sai a ce safiya tana tace wasu suka ce tsawo daga safa ne wasu sai suka ce daga ahalis suffa ne wanda duka idan muka ɗauki kashiful ilbas an faidatil khatmi abil abbas da mu shi ibrahim kaulaha ya kawo waɗannan ta'arifatu din daban-daban a idan muka ɗauki ihya ulumuddin na abul hamid al-ghazali za mu samu ya kawo waɗannan ta'arifatu din a idan muka ɗauki littattafai da yawa za mu samu da akwai waɗannan ta'arifatu din da aka kawo su wato wanda suke haska manzur na ainihin tasawuf tasawuf abin da yake nufi shine wato zan zo na yi bayani akan tasawuf a mahanganmu mu sufaye amma za mu fara bayani akan tasawuf a manzur na ilimi da yadda duniya ta kalli tasawuf za mu fara bayani akan wannan sabila da mene ya kamata ka yi duk lokacin da za ka yi magana akan wani abu to ka yi magana akan sa bi sifa amma da sifa mai wanda kowa ga abin da ke mishi gani kenan sai a dawo kuma bi sifa khasa sabila da idan na zo na ce zan maka ta'arifin sufanci gwargwadon yadda ni na fahimta da ka ga babu adalci a ciki kila zan faɗa maka iya kawai ijabiyat ne da na sani ma'ana zan kawo maka iya kawai positive ne ba zan kawo maka negative ba zan kawo maka iya amfaninsa da na sani ne ba zan kawo maka rashin amfaninsa ba da sauransu shi yasa za mu fara duba shi bi sifa amma kamar yadda na faɗa mana an yi ta saɓani da mu ji ba yazidi yana cewa hakika da sun yi saɓani akan tasawuf wasu suna ce ainihin sa daga safa'a ne walastu an hadu hadal isma duna fatan safafa sufiya hatta sun miya sufi ba zan ba da wannan suna na sufi ba sai masamarin da ya tace kansa ya gyara kansa har sai da aka kira shi da sufi wasu suka ce daga ahli sufa ne sahabban manza Allah sallallahu alaihi sallama wanda suke cikin wato masu gudun duniya da suke masallaci ba abinda suke sai karatun Qur'ani da jihadi da da, da, da, soyayyen manzan Allah ba abinda suke a masallaci sai wannan rayuwa ba su sana'a ba su sayar da taro balle sisi kawai su yan ibadan lahi ne abinda kuka samu ku zo ku in ka suka ciro dan wani sadakan ka ka zo ka kawo musu dabino in ka ciro shi ka zo ka rataya musu gurin masallaci in suka zo su ɗauka su ci ba su da wani riga mai kyau koko suna cikin dai rayuwa na wanda yana nan akwai hadisai daban-daban wanda ana ce shugaban su shine sayyidina Abu Huraira wanda a cikin su akwai irin su sayyidina Abu Zarri duk suna cikin ahli suf wanda ake kiran su da ashabu sufa da sauransu wanda duka dan zo waɗannan ta'arifatu ne insha Allah wani zai ce a zamanin manzo Allah ai babu sufanci me ya sa ba za mu ce mu musulmai ba ne sai mu ce mu sufaye ne ba haka ba ne. shi tasawuf ɗaya ne daga cikin arkanul islam ko ba ɗaya ne daga cikin maratibuddin ɗaya ne daga cikin maratibuddin ba wai wani sabon abu ba ne aka yi karatin ɗinsa duk da zan zo na yi mana bayanin menene tasawuf a zamanin manzan Allah akwai ai akwai tasawuf a zamanin manzan Allah maza Allah shine shugaban sufaye duk wani abin da za a ɗauko na hali na nagarta da bautan Allah da gudun duniya da tsantseni da tawadu'u da sifofi na kamala da isa sun kare a jikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine gayatul quswa shine sidratul muntaha kullu fadlin fil alamina fa min fadli ahmad ista'arahu al uzamahu duk wani falala da ka gaishe a duniya to an an dosano shi ne daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin ake abbarata sabo shine ja ruwan halaye da lizimtan tafiya zuwa ga Ubangiji da wofantar da zuciyanka ga barin duk abin da ba Allah ba. Akar makalla wato tasawuf ta fara zamanin manzon Allah ne ba gabanin manzon Allah ba zamanin manzon Allah tasawuf ta fara kenan. Tasawuf tun lokacin da tun tun tun tun lokacin da annabi Allah ubangiji ya turo annabawa duniya da akwai tasawuf na'am na'am na'am na'am da akwai tasawuf sai dai mataki mataki ne okay wato annabi dai shugaban su yawa mataki mataki ne shi wato idan ka duba ko da a ilimance ne da ka ji an ce maka yanzu wanda bai je jami'a ba aka zo aka tilasta masa da a masa tambayoyin da 'yan jami'a suke ai an zalunce shi sosai sosai sosai shi imani matsayi matsayi ne imani mm. akwai wanda imaninsa ɗugo ne akwai wanda imaninsa kila cikin cokali ne akwai mm. wanda imaninsa cikin randa ne akwai wanda imaninsa teku ne maliya ce Allahu akbar na'am kaga ba ka hada waɗannan a mustawa na imani da mustawa na tafiya zuwa ga ubangiji ba sam sam sam sam sam sam sam wani a karfin imaninsa idan da zai tuna wani koma bayan Allah a zuciyarsa ya tuna wani koma bayan Allah a zuciyarsa yana ganin laifin ya yi girma akwai irin wannan annabi hmm. yusuf alaihi salam lokacin yana cikin fursuna ya tuna ya ce ku ambace ni a gurin sarki yana lokacin da wanda suka yi zaman fursuna da shi aka zo aka yanta shi aka ce an wanke shi daga laifi zai koma ya ci gaba da aiki a fadan sarki wanda annabi yusuf ya fassara masa mafarkin cewa zai koma ya ci gaba da hidima a gidan sarki shi ba za a kashe shi ba da zai fita annabi yusuf ya ce ka ambace ni a gurin sarki in ka je hmm. annabi yusuf daga baya da ya tuna gashi wai shine yake ce a ambace shi a gurin sarki sai da ya yi ta kuka yana neman gafaran Allah ni da nake da Allah yaushe zan tuna da wani sarki. Allahu akbar Allahu akbar Allahu imani shi imani shi geji geji ne tafiya zuwa ga ubangiji matsayi matsayi ne akwai wanda ba su da sufaye bane ba kuma dole bane sai sun zama sufaye saboda imanin su bai kai nan ba mm. wato ta sufi na imani ne imani ne da gyara zuciya ma Allah da yaqini na'am na'am na'am na'am yanzu misali ko a cikin alkur'ani da ka ga Allah ubangiji yana ba da option kwaya biyu saboda imani wanda imanin sai kai wanda imanin sa bai kai ba Allah zai ce idan an maka abu karama hmm. mani ta da alaikum fa ta du alaihi mislimata idan mutum ya maka laifi karama mutum ya zo ya kauɗa maka mari a komatin ka da dama kai ma ka ɗaga hannu kamare shi amma idan Allah ya fi son in ya mare ka ka haƙura kar karama. Amma in karaman ba ka yi laifi ba ne. To tasawuf shi ne kowa yana tafiya ne liyun fi ka zu sa'atin min sa'atihi. Wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kowa yana yi ne gwargwadon gejinsa. Amma za mu zo mu buɗe makarantar tasawuf. Mu ganta a zamanin manzon Allah. Mu ga yadda manzon Allah ya kira zuwa ga yanzu misalin da zan mana misali a zamanin manzon Allah babu wani ilimi mai suna na hau hmm. a zamanin manzon Allah ba wani ilimi mai suna adabi a zamanin manzon Allah ba wani ilimi mai suna ulumul Qur'an a zamanin manzon Allah amma ina nufin babu ilimin da title din da sunan babu shi eh, title ne amma akwai ilimi amma title nan babu Bai title babu amma akwai shi cikin maganganunsu in suna maganganu suna yin amfani da ka'idodin nahawu suna saka fa'ili ya zama mafu'i maf'ulu bihi ya zama mansubun mudafun ilaihi ya zama majrurun badal ya zama to mansubun gashi nan dai zaka ga suna amma ba wani ilimi mai suna nahawu a zamanin sidna abubakar babu a zamanin sidna umar babu a zamanin sidna usman babu sai a zamanin sidna ali ne aka ce saidina ali yayi ishara ma abu aswad du'ali akan cewa ya tara ilimin nahu sabila da kurakurai yana bayyana cikin maganganun larabawa to sabila da cuɗanyansu da wanda ba larabawa ba zai sa suna bata larabci a zo a rasa ka'idan larabci sai aka haɗa kazalika ba wani ilimi mai suna fiqhu ko usulin fiqhi da sunansa amma yana nan cikin to haka tasawuf a zamanin manzan Allah babu wani abu wai sunansa ɗariƙa ko tasawuf to ga manzan Allah na nan wani ɗariƙa da ka yi ai magana ya ƙare duk wuridin da ka ja kana son ka ja ta kai ka gun manzan Allah ne na'am na'am shi ba annabi ya sada ka da Allah na'am to ga ka ga manzan Allah wani wuridi da ka ja ai annabi ne wuridin sosai sosai ka kalli annabi na awa ɗaya ka kalli annabi na awa ɗaya ka kalli annabi na minti ɗaya hmm. ya fi ka bauta ma Allah cikin duniya Hmm. kallon annabi na wanda bai ga annabi na minti ɗaya ba in kai ka ga annabi na minti daya ko ya cika duniya da bautan Allah bai kai ka daraja ba saboda ya ga manzan Allah sunansa me yasa sahabbai suka zama sahabbai sun ga annabi ido da ido kuma duk ibadan da zaka yi sai dai ka zo ka tsaya a bayansu. su me ya raban su sun ga annabi ido da ido to ga ka ga manzan Allah wani wuri kake nema babu bawa'is dalilan da suka jawo aka tara ilimin nahawu sabila da kar yan baya su zo su rasa lahjar larabci lahja mai kyau fusha aka tara aka tara ilimin nahawu wannan dalilan su suka saka ɗarikun sufaye aka fito da su da sunayensu sabila da wasu abubuwa na bidiyo'i da kaucewa da gafala da rafkanuwa sun zo sun shigo sai aka ce to ya za a yi a jawo mutane a tara mutane a shigo da su cikin da'ira na tafiya zuwa ga Allah ta'ala na tafiya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ubangiji shine yake faɗin wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu ka ba ma kanka haƙuri ka haɗa kanka da wanda suke zikirin Allah safiya da yammaci yuriduna wajhahu suna neman yardan Allah kaga ashe Allah Allah ubangiji ya maka umarni ka haɗa kai da masu ziki. to duka ɗarikan sufayen nan ina son zan mana tahlilin ɗarikan sufaye mu ji shi a ƙur'ani da sunnan manzan Allah mu ji ma malaman duniya dukansu sufayen ne duk malaman duniya kashi ɗari malaman duniya na ahalus sunnati wal jama'a a kashi ɗari kashi casa'in da biyar duka sufaye ne kashi eh. biyar ne sufaye ba kashi casa'in da biyar dukansu sufaye ne eh, eh, amma shayi inda point yake ke ga da mun so ka doki wannan ka kammala muna bi ma'ana kaga shayi magana biyu shine most important da yau kaya ka wanke muna zuciya muna da mun kwanta wala hankalin mu kwance kaga mm. magana na farko duk kowane ɗan eh, sufi eh, ka amsa muna wannan amma mu zo kan eh, ɗarika domin an ce ɗarika kowa na ga da wani ya zagi ɗan ɗarika bi ma'ana wani na wani wurin shi yana shirme shi shi ga a ah, ɗan ɗarika ne kuma ɗarika na ga mutane sun fi sa ido ga tijjaniya kuma ɗarika in an ce ɗarika mun san muna nan daban-daban to duk ɗan ɗarika ne tijjaniya lokacin da na zo ina magana akan tasawuf Eh, ba ina magana ne kawai akan ɗarikan tijjaniya ba abin da sa, abin da sa na fara haka za ka fahimce ni ya kuri ya kuri eh kowanne dan ɗarika ne dan tijjaniya kaga na farko kenan sa'an nan kuma kowanne dan ɗarika ne sufi ko dai a za a samu wanda yana ɗarika amma ba sufi ba ne na farko kenan nan zance na biyu da ke damun hankalin mutane sosai shi ne maganan da ake faɗa cewa shin wannan magana gaskiya ne cewa maganan sufi she sufi kaɗai ke fahimta saboda akwai wani magana da wani Allah sufi zai iya yayi amma inda wani Allah ne individual muka yi zai zama kamar sabon Allah amma sufi zai iya yayi kuma a samu lada a ciki haka wasu ke faɗiwa shin wannan magana haka ne ko ba haka bane shef so da farko abin da zan ce maka shine zan amsa maka wannan tambayan ka na gode ah, babu wani abin da ya haranta ma wani ya halatta masufi babu shi ba wannan kuma ilimin sufanci ilimi ne da yake bude sai dai hmm. ilimi ne mai zurfi wanda idan baka san shi ba bai halatta kai magana a kansa ba sabila da wala takfu ma laysa laka bihi ilimi. duk abin da baka da ilimi ka ja baki kan shiru akai na uku karatun da zan yi ba zan yi karatu ne domin masu kawo farmaki masu tsufa ba kansu dan yi karatu ba wannan karatun da na ɗauko ɗin ba dan yi karatu ne dan masu kawo farmaki ba ba dan so zan yi karatu ba zan yi karatu ne dan mai neman gaskiya yana son ya san menene tasawuf to ya zo mu yi karatu ba karatun jayayya ba ne wannan a'a mutum idan yana da tambaya zai iya yi tambayansa amma ba karatu ne na jayayya ba karatu ne na waye yake son ya san menene tasawuf to ya zo mu karanta ga abin da ake nufi da tasawuf kuma idan an ce tasawuf ba ana nufin wai sufi kawai dan tijjaniya sufi a'a in an ce tasawuf suna ne da ya kunshi abubuwa da yawa wanda ɗarikan tijjaniya tana wannan leman ne ba wai ɗarikan tijjaniya ne take mai da mutum sufi ba a'a ɗarikan tijjaniya tana cikin lema ne na at-tasawuf hmm. bayanai akan wannan insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan abin da ya shafi nazariya na tasawuf kuma za mu yi bayani akan abin da ya shafi suluki na tasawuf kamar a abin da ya shafi suluki na tasawuf a ciki na na faɗaɗa bayani na sabila da masu tafiya zuwa ga Allah su samu haske da fitilan da da su haska gaban su zuwa ga Allah ta'ala su san wani irin ahwal da su samu kansu a ciki lokacin da suke tafiya zuwa ga Allah kuma wani irin waridatu ne da suna sauka musu lokacin da suke tafiya zuwa ga Allah Ibn Atta yana cewa tanawwa'atil asbab litanawwi'i waridatil ahwal ko waridatul ahwal dalilan tafiya zuwa ga Allah suna da yawa asbabu suna da yawa sabila da haka waridatul ahwal suna da yawa shi yasa asbabu suke da yawa duka dan zo in yi tahlil na irin abubuwa na sayar na subaye irin haka musamman za mu yi bayani akan tuba tuba domin tuba zuwa ga Allah tuba akan laifi karamin laifi ko babban laifi shine farkon kofar da mutum yake wuluji ya shiga ta wannan kofar ya zo zuwa ga tasawuf to za mu yi bayani akan tuba at-tauba za mu yi bayani akan as gaskiya gaskiya tare da Allah da kuma gaskiya tare da bayin Allah as Allah wa sidqu a ibadillah kuma za mu yi bayani akan al-ikhlas al-ikhlas tsarkake zuciya ma Allah tsarkake rai ma Allah tsarkake gaɓoɓi ma Allah tsarkake aiki ma Allah ikilasi da nau'o'insa duka da mu zo mu yi bayani akan wannan abun sabila da su ma duka su ne ainihin masajir ko kwance su ne ainihin wato mabna da da'a'im ginshiki na tasawuf waɗannan abubuwan a ce a tawbatu tuba a gaskiya al-ikhlasu ikhlasi al-muhasaba yin mutum ya yi hisabi ma kansa da kansa irin an fusa kun kabla an tuhasabu kai da kanka kullum ka zauna kana tuhuman kanka kana zargin kanka a maimakon ka can kana gulman mutane kana zargin mutane kana cewa na mai laifi ne kai faɗanka ya dawo tsakaninka da kanka ne kullum kana zargin kanka kana tuhuman kanka kana neman yaya da a yi ka ajiye neman yardar ma kanka domin ka samu yardan Allah ta'ala duka da mu zo nan alwara'u tsantseni mutum ya zamo mai tsantseni kwarai da gaske a zuhudu gudun duniya wanda gudun duniya yana daga cikin arkanu tasawuf tasawuf yana da rukunai rukunan kuma duk da mu karanta su abin da ya shafi tarbiyya abin da ya shafi zuhudu abin da ya shafi zikiri da nau'o'in zikiri duk za mu karanta insha Allah da tawakkulu dogara ga Allah dogara da Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun duka za mu zo mu ji menene tawakkul kuma menene kashe-kashe na tawakkali dogaro ga Allah duka za mu ji mu ji duka a babin tasawuf insha Allah da kuma alfaqru talauci talauci yana daga cikin abubuwan da ado ne ga sufi sufi yana ado da talauci kwarai da gaske amma ba wai talauci na mutum ya zama fatararre matsiyaci baya da baya da susan farcen susa ba shi sufi kullum a talaka yake fitowa shi kullum a talaka yake fitowa baya da komai sai Allah baya bukatan komai sai Allah kullum talaucinsa zuwa ga Allah ne kullu yaumin yaftakaru ila Allah duk da cewa idan muka duba manzur na alfakar a mustala na sufaye a zamanin da ya wuce da wannan zamanin yana da bambanci sabila da mene waliyai da suke ɗauke da waɗannan wato waɗannan waɗannan ayyuka ko ko waɗannan ɗariko misali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da misali da alfaqar akan sayyidina Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu wani lokaci maza Allah ya zauna da sahabbansa na muhawara da su maza Allah yake ce an soyar mun da abu guda uku a duniya uhibba ilayya min dunyakum salas ina son abu guda uku wattibu wa ju'ilat qurratu aini fi sala ina san Allah ya saka mun son mata amma malamai sai suka ce son mata ba soyayya ce shahawaniya soyayya ne na yana tsananin sha'awar mata ba ba haka bane soyayya ne na tausayi sabila da mata suna da rauni na kisatu aqlin wa dini suna da rauni cikin hankalinsu suna da rauni cikin su, kuma su ababen tausayi ne sai aka ce to nan annabi ya ce ina son mata soyayya ne da tausayi yana son turare kuma yana son ya gan shi a cikin sallah yana bauta ma Allah ya tambayi sidina abubakar me kafi son sidina abubakar ya ce na fi son ina son ga ina zaune a gaban ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ya rasulullah ina son na ciyar da dukiya na lokacin da kace a ciyar ya rasulullah in je sayyidina mhm. abubakar mm. aka tambayi sayyidina umar shi ma ya faɗi nasa aka tambayi sayyidina usman da aka zo kan sayyidina abu zarril gifari sidna abu zarrul gifari wani sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ake matsala shi kwarai da gaske lokacin da ake buga annamazaj wato ake buga misalsalai na shaksiyan da suka taka rawan sufanci a zamanin manzon Allah abu zarrul gifari hmm. annabi ya ce me ka a duniya ce ina son talauci ya rasulullah ina son rashin lafiya ya rasulullah ina son mutuwa ya rasulullah annabi ya ce me yasa kake can talauci ya ce ina son talauci sabila da lissafi da hisabi na ya zamo mai sauki a gurin Allah ina son rashin lafiya sabila da zunubi na ya ragu zamo bana da zunubi da biyar in kai rashin lafiya da a ɗauke zunubanka da a yi ta kankare maka zunubanka ina son mutuwa sabila da na je na haɗu da ubangiji na in ji abu zarar da gifari da ire-iren waɗannan amma kamar a zamunan nan da mu ga kamar a zamanin da ya gabata sufaye suna eh, shiga irin hali na ƙishirir hakan nan ka gansu cikin wani yanayi idan muka duba misali da ahlus suffa ahlus suffa da kaga ba su da komai eh, fata suke lullubawa su rufe tsaraicin su da shi fata fata irin na wanda aka cire shi jikin rago haka ko aka cire shi cikin jikin rakumi haka to da shi da su saka jikin su su rufe yanda idan sun zo bacci ma ta ko ina da su ji fatan yana sukan su yana sukan su a su to haka za ka ga amma kaman da mu zo irin tasawuf irin na maulana gudun duniya da wannan yanayi na talaucin maulan mu shi ibrahim radiyallahu anhu alhamdulillahi da ya zo shi sai ya bi wani darbi daban darbi shine ya ce ya allah ya allah ka ba mu dukiya a hannunmu allah kar ka saka dukiya a zukatanmu to lokacin da dukiya ta zamo tana hannunka ne kawai an baka ne kana wa bayin allah amma ba ta zuciyanka baka bukatanta Allahumma ja'al ad ya fi aidina wa sarrif an qulubina duka za mu tattauna wannan insha Allah da kuma wato yaya mutum zai samu kansa cikin nadama lokacin da ya aikata laifi yaya istighfari yake kuma yaya nau'o'in istighfari yake akwai abin da ake masa al'azm akwai abin da ake masa alhazm wato azma ya zamanto ko da yaushe zuciyanka murtabitun billah yana alaka da Allah yana kulle da Allah sabila da dukkanin abin da yake raba mutum da Allah abin da yake raba mutum da Allah shine mutum ya rafkana mutum ya saka mutane da halittu a cikin ransa inda ka sa mutane a cikin ranka to za su raba ka da Allah hmm. sai ka cire halittun Allah a cikin ranka sai kenan sai zuciyanka ta samu karban haske ta samu al ishra ta samu al-qabul ta samu fiskanta a gurin ubangiji ibnu ata'illahi iskandari yana cewa a kaifa ya shirku kalbin suwarun akwani muntabi'atun fi mirhaqi am kaifa yarhalu ila Allah wa mukabbalun bi shahawati am kaifa yafhamu daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawati ce kaifa ya shirku kalbin yaya za a yi zuciya ya samu haske wanda suwarun akwani suran halittu min tabi'atun fi mir'atihi ta rufe madubin wannan zuciyar gaba daya ya da ra'ayi wannan zuciyar ta samu haske abin da ake nufi shine ka sa tunanin mata a ranka ka sa tunanin dukiya ka sa tunanin kaza ka sa tunanin kaza tunani ya rufe zuciyanka ta kota ina wane maki na ne wane abokin gaba na ne wane ya cuce ni wane ya min kaza ba da ka zama wani Allah ba sai ka kaɗa zuciyanka ka bar zuciyanka ma Allah shi kaɗai. baka tuna komai kuma babu yadda za a yi ka je gurin Allah sha'awa ya maka mari ta ko ta ina sha'awan duniya sha'awan dukiya sha'awan mata sha'awan yara sha'awan kaza da kaza duka da mu zo waɗannan hudu din insha Allah sannan da mu san menene at-tauhidu tauhidi shi kansa idan ka zo wajen sufaye to tauhidin kama sai sun daɗa dabbaba maka Tauhidinka. ka ka samu tauhidi khalisu tauhid sabiya da lokacin da zaka zo abu ya same ka na musiba sai ka ce wane ne ya mun kaza ina tauhidin ka yake lokacin da kake ganin wane ne ya cuce ni wane ne ya mun asiri wane ne ya jefe ni ina ka bar tauhidin ka Allah shi yake komai ai Allah nan shi yake komai idan ka ga wani bala'i ya same ka ko a idan ka aka aikata wannan abun akan ka? To baraka ka ce wannan ne yayi baraka ka ce Allah ne yayi Allah dai ya turo abin ne ta hannun wannan bawan amma ba shi yamin ba Allah ne yamin in da a kawo maka kyauta a cika maka hannunka da daloli da ka gode ma wanda ya kawo da ka ce shi ne dan aikin Allah ne Allah ne ya turo shi da sakon hmm. ba shi ya kawo ba Allah ne ya saka shi ya kawo eh? shi wannan bidi mafi yawa wanda suke makarantar makarantar sufaye ita ta yi wannan aikin bil haqqi wajen gyara zuciya da gyara sabila da za mu zo mu yi karatu karatu ne mai faɗi ɗan adam maratibu na ɗan adam da yanda mu ɗan adam yake tafiya zuwa ga Allah kashi kashi ne akwai gaɓoɓin mutum akwai hankalin mutum akwai zuciyan mutum akwai ruhin mutum kowace ɗaya cikin waɗannan tana da aiki aikin da aka, aka wakkala mata gaɓoɓi suna da aiki idan suka gama aikinsu suka gama aikinsu to ana son su tattara aikinsu su mika shi ma idan suka mika aikin mazuciya zuciya ma'ana abinda suke aikatawa a zahiri shine abinda zuciyarsu take bugawa da shi ba dan zo ina dariya ma sarki zaki ina ce wallahi ina son ka zuciya na tana zagin ka tana maka dakuwa ta ciki ba wannan ai munafiki kenan Allahu akbar na'am as-sufi man safat lillahi sara'iru as man ta'allaka billa. Asufi man fana fillah as man tawakkala ala Allah as-sufi man waqafa ala babillah as-sufi man yadlibu mardatillah sufi shine wanda shi Allah kawai ya sa a gabansa ba ya neman komai idan ba Allah kuma a haka ma mataki mataki ne lokacin da gabobinka suka yi aiki na bautan Allah suka tara aikin suka mika shi ma zuciya zuciya kuma sai ya mm-hmm. fuskanci Allah idan zuciya ya fuskanci Allah khalisan ya tsarkake ma Allah fuskanta wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu sai a bude ma zuciya wani taga wani wundo na mm-hmm. haske daga fadan Allah sai haske yana shigowa cikin wannan zuciyar shine su bai suke ce masa waridat waridat manzo Allah yana ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb zuciya in ta gyaru lokacin da ayyuka suka gabobi suka yi aiki suka tara suka mika shi ma zuciya to zuciya ita kuma ita ce markazul hub matattaran soyayya ita ce duniyar soyayya soyayya kuma bata da iyaka geji geji babu wanda ya san ƙarshen iyakan matakin soyayya babu shi kowa yana yin soyayya ne a matakin da ya samu kansa amma gaba da matakin da kake akwai wani matakin baka zo dai wannan matakin ba ne mm. akwai soyayyan da yake saka mutum hauka eh? akwai soyayyan da yake hana mutum bacci haka ne akwai soyayyan da yake saka mutum fagamuniya da sururi mutum yana maganganu bai ma san na yi ba akwai soyayyan da yake saka mutum wato ya zamanto mai bege yana nan mataki-mataki ne gwargwadon mu yadda mutum ya samu kansa a ciki to zuciya shine mahallu nazarin da duka wannan gabobin da sallan da muke da azumin da muke da sadakar da muke duk Allah babu ruwansa da wannan wannan wannan wannan wannan zama da sunkuyo da abubuwan Allah babu ruwansa da ayyukan da gabobin mu suke sai Allah ya kalli zuciya shin abin da gaɓoɓin suka yi da gaske zuciya ya karɓa? Hmm. In zuciya bai karɓa ba, to haba an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin allahu haba an mansura. Allah zai ce ka je karki yi karka, ba na so saboda hmm. zuciyarka bai gaskata ba. Sannan a gaba da zuciya hmm. da akwai ruhi. Ruhi shi ma yana da sairinsa. Amma duka za mu zo cikin karatu insha Allahu wahidun ba Da wahidin gwargwadon Allah da mu san tauhidi da kuma yadda tauhidi yake da mataki-matakin da mutum da ya samu kansa a ciki a tsantsance tauhidi ma Allah da kuma ayyuka na gaba da kuma aiki na harshe da mu san annafs da mu san alqalbu za mu san asirru muna son mu san meye nafsu Ta zikiyatun nafsi da ake cewa meye nafsu wace ce nafsu kalbu zuciya da ake cewa menene zuciya meye aikin zuciya sirri kuma a gaba da zuciya ma akwai wani abu sunansa sirri duka da mu zo mu san waɗannan abubuwan wato kusan abubuwa ne da yawa wanda yin shimfiɗa a kansu ma zai zama very difficult amma ina fatan ah, wanda yake son ya san a tasawuful islami to insha Allah za mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da muka karanta cikin littattafai da kuma sifa wadda insha Allah mai neman gaskiya zai dace A wanda yake neman bata kuma man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan da lahu waliyan murshida ba na kiran mutum dole ya zama zama sufi ba na kiran mutum dole ya zama sufi babu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha amma ina kiran mutum ya zo ya ji karatu akan tasawuf dan ya san menene tasawuf in zai yi magana akan tasawuf ya yi magana da ilimi ba ya yi magana da jahilci ba zan yi magana akan at-tasawuf akwai at-tasawuf mahmud akwai tasawuf mahmud akwai sufanci wanda shine mai kyau wanda ainihin sufanci kenan daga manzon Allah akwai kuma sufanci wanda aka shigo da shedanci aka shigo da eh, eh, eh, wato abubuwa munana a ciki aka ce kuma sufi ne wannan sufanci ne duka za mu zo mu bambance dan idan baka bambance su ba ka zo kana kokarin ka cuɗanya su za ka yi zalunci Allah kuma ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqa wa antum ta'lamun kar ka san wannan gaskiya ne wannan ƙarya ne ka zo saboda ka zagi abokin khasminka abokin da kake husuma da shi sai ka hada ka dunkula ka ce duka ɗaya ne duka insha Allah za mu zo kai kuma mutane za su ta mamaki kwarai da gaske idan muka nuna musu nafahatu irin na ibnu taimiyya nafahatu irin na ibnu taimiyya da almajiransa akan sufanci za su sha mamaki kwarai da gaske saboda shi ibnu taimiyya ya hmm. rayu ne a wata bi'a ta sufanci ya taso ne cikin sufaye tsanandun zamanin su kusan ɗaya da ibnu ata'illahi sikandari zamanin su ma ɗaya sun haɗu ma ibnu ata'illahi sikandari shine mai hikamul ata'iyya almajirin abul abbas mursi sun yi zamani kusan ɗaya da al busiri mai alburda da hamziya da sauransu sun yi zamani ɗaya da manya-manyan kitatumin sufaye shi ya sa idan kana karanta littattafan ibnu taymiya ba za ka raba ta da nafahatu sufiya wasu abubuwa da suke da alaka da sufanci ba ba za ka taba ba zan so na kawo mana wani littafi da aka rubuta shi ibn taimiyya wa tasawuf amma sai a ƙarshe-ƙarshe na waɗannan karatu da zamu yi sabila da ba na son duk wani abin da zai shagaltar da kwakwalwar mutum ko ya jijjiga a ina son mu ɗaura zukatanmu mu tafi tare akan makarantar tasawuf domin mu ji irin daɗin da yake cikin tasawuf wallahi duk wanda ya ɗanɗana daɗin da yake cikin ilimin tasawuf babu ruwansa da kowa a duniya <laughs> duk duniya babu mai yanci kamar sufi babu ka san philosophy suka ce philosophers suka ce duk duniya babu wanda yake da yanci wanda ya fi kowa yanci a duniya shine mutumin da duk abin da mutane suke faɗa a kansa bai dame shi ba duk abin da idan mutanen duniya duka da su taru su kishi su ce wani kaza su zage shi su kaurace masa wannan ya ce dan shaye shaye ne shi wannan ya ce mazinaci ne wannan ya ce in yanzu yanzu zai ji an zage shi yanzu yanzu ya mance shi bai dame shi ba to babu mai yanci kamar wannan to sufi idan ya tsaya sufi da gaske ya zama ya tsaya a kofar da sabo babu wani abin da wani halitta dai da zai yi masa wannan abin ya dame shi ya je ya yi ko me dai ma ya je ya yi aikin da shi aka saka shi kenan ya yi sai ya je ya yi ta shi kuma ya shagalta da Allah insha Allah wannan shine shimfiɗan da za mu yi To jama'a da ke sauraro mu muna tare da eh. babban yana magana ma ban sun ya kare. Wallahi ko ban sun ya bari ina suke ta ci gaba yana magana. Jama'a ba mu kai ko ina wanga farko kenan amma shah ya muna point blank point blank ya zo ne ya karantar da mu ya nuna mana menene tasawuf bai zo da wani niyan ga wani malami ya ga wani malami ya yi magana kan facebook ya ga wani malami ya yi magana gidan tv dai zai bashi a ya zo ya karantar da mu ne shi yasa jama'a tun farko kenan nema kan da naga malam ya yi wannan magana a ka'idance wallahi in muka zo muna karatu in dai muka bude layi ya zama cewa kamar a'a ka kira ne domin jayayya kawai zan kase ka ka kira ne ka yi tambaya ko kuma ka kira ne ka yi tambaya abin da baka sani ba shehi ya baka amsa amma in dai an kira saboda a'a mu yi jayayya a'a gaskiya wannan mu muna son mu ji daɗin wannan karatu menene tasawuf kuma malam nan ya bani amsa da na ji daɗi ya nuna mana cewa kaman wallahi abin da in yi laifi ne ga Allah wallahi in sufi yi babban laifi ne ga Allah yasa masu zuwa ɗauko wani maganganu su ce ai wannan ai ka ji maganar da wannan sufi ya faɗa kaga wannan magana in dai wurin ka kai kaga cewa sabon Allah ne to wurin sufi ma sabon Allah ne ba ba babu ba babu wani maganar da sufi zai yi waye ya zama cewa kai kana ganin ga sabon Allah yana yi ka ce ah, wannan wai magana ne su sufaye kawai za su fahimta a ah, malam bai gaya muna haka ba yasa kaga ya muna magana ba na son zuciya ba ba na son rai ba ya muna magana ne mu iya mu fahimci juna mu gane wa juna shi yasa a jama'a ina ganin network malam ya ya datse shi yasa a saurara wannan program gidan sufaye bi ma'ana sufanci sunan title kenan gidan sufanci gidan sufaye zai ta zuwa mana kowane ranar asabar karfe hudu agogo na Najeriya zai ta zuwa mana karfe hudu agogo na Najeriya kuma muna da ya sunan shi nan wannan karatu kuma fuskar tijjaniya shi ma zai ta zuwa muna karfe biyar agogo na Najeriya insha Allahu jama'a da ke sauraron mu to mun sallami malam amma wannan annabi annabi, annabi, annabi annabi annabi, annabi sarraya cike min ruhi dukkan yabo da salati na ga Muhammadu kuma dole ne na yi salati ga Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina To jama'a alhamdulillahi shak ya dawo kaman kada na gaya mana kaman kada na gaya mana ɗazu kanda da shak ya wanke zuciyar shi kana ganin karatun zai ɗau sawo sosai mu fahimta mu gane wannan mun zo mu koyu me tasawuf me sufanci kuma kaga shahi zai mana karatu ne tsakanin shi da Allah da Annabi ba su zuciya ciki yasa duk wanda zaka kira nima principle na akan nan in ka kira mu gaskiya in dai maganan ka zo ka yi tambaya abinda da baka sani ba kan akwai akwai hanya ma wala Allah wani sufiya wani magana wani wuri kai da baka gane ba ka zo nan za ka shai in ka tambaya akwai hanya zai warware maka amma in ya zama cewa kamar a'a ka kira ne da wani hankali ka zo ka yi jayayya gaskiya ni zan ko shai ka yi hakuri ko shai ya ce mu kyale ka wala za mu kashe ka ne saboda a'a mu mu fahimta mu mu fahimta mu mu fahimta mu bi abin da aka zo a karantar da mu saboda a yanzu kana gani kowa shekir kirga sha ni dan ɗarika ne a ni sufi ne kuma kana ji wasu maganganu kana gani a wanga maganganu gari a bai dace a wanga maganganu a ya dace amma ban gane ba to wannan ita ce hanya amma kana ganin wani maganganu ba kai ba gidi amma sha ce maka wai a insha Allah nan an bude gidan sufaye bi ma'ana makaranta na sufanci da shayi zai karatar da mu shi yasa jama'a shayi zai mana zance na karshe ya mana addu'a ya so mu tashi insha Allahu kowane ranar asabar karfe hudu agogo na Najeriya insha Allah za zo mana da karatu eh, title mai gida eh, mai karatu mai title gidan sufaye insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi barkatu Allah Ubangiji ya ilmantar da mu ilimi na yaƙini Allah Ubangiji ya ba mu ilimin ma'arifa Allah Ubangiji ya saka annabi Muhammad ya cece mu sallallahu alaihi wasallam ya kasa soyayyarsa amin kuma abin da zamu karantar Allah Ubangiji ya sa mu karantar da abin da zai amfani mutane amin كان الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله mun على الخير الله saka على الخير الله ya على الخير To jama'a mu ji wannan kasida. Dukkan ya bada salati na ga Muhammadu. Kuma dole ne na yi ga Muhammadu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu. duk lokacin da dai salatin ka annabi sai na fi sanyi annabi annabi ya kai annabi annabi mustafa nabi sanka ya cike min ruhi mai mu'adala da masalanci mai qur'ani kuma riya mai maka mai madina ka wuce dutsen jama'a mai taguwa ga martaba Allah shima mai sayidina usman abakar ali da umar hundika annabi annabi ya kai annabi annabi mustafa nabiya sanda ya ce To jama'a da ke sauraron mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين